sama abotan sauraron shirin muna mu haɗa fada barkan ku da haka barkan mu sake kasance tare ku a cikin wannan shirin shirin da ke tafiya a ƙarƙashin sashen studio kalangu sashen matasa kenan. don shirin namu ya kawo ziyara garin Kyalle da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Gure a jihar Zandar. Sannan maudu'in da muka ɗauko muku wanda zamu tattauna akai a yau shine ilimi na 'ya'ya mata. Et comme vous le savez, le Niger a l'un des taux les plus faibles de scolarisation de la jeune fille. Selon l'UNESCO au Niger, une fille sur deux ne va pas à l'école. des causes de ce problème en milieu rural surtout, c'est le manque de tuteurs. Et c'est justement pourquoi les autorités ont opté depuis quelques années à la mise en place des internats pour jeunes filles. Le tout premier a été inauguré en août 2021 avec à euh, ses débuts une capacité d'accueil de 114 élèves. Et c'est justement là où nous nous trouvons actuellement au sein même de l'internat des jeunes filles est pour parler du fonctionnement de cet internat et de sa place dans le maintien de la jeune fille à l'école dans cette zone. Et pour en parler justement, nous sommes avec les membres de l'administration et des élèves. Nous avons à nos côtés Yatin mais Abdou est le surveillant ici à l'internat. Nous avons Ibrahia Ou, c'est le proviseur. Chez Boutangama, intendant à l'internat. Aïcha Toubra et Fanna Kalou Abdoulaye, toutes les deux élèves en classe de 4e. Bienvenue à dans notre fada. Je m'appelle Fanta suis à la technique. Nous avons Abdul Kader Chombiano. masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango a nan tsakar filin interna da fi na kyalle gundumar gure kenan za mu tattauna akan mahimmancin makaranta ta kwana wajen karatun 'ya'ya mata da farko da abin da muke son mu ji ita wannan makarantar ya take tafiya je vais commencer par vous professeur barka da zuwa cikin fadar tamu Malam Ibrahim kenan zan ba ku damar za ku gabatar muna da aikinku da kuma ya ita wannan makarantar take tafiya da 'yan matan da ke zauwa a cikin makarantar daga ina suke yawancinsu daga ina aka fi kawo muku kuke zuwa ku nemo su kuma a nan cikin internet lakwalkin take ko kuma lakwal in daban take internet kin daban take to assalamu alaikum eh, da farko dai eh, muna muku matukar godiya 'yan studio kalangu yau da kuka ziyarce mu a nan interna de jeune fille de kelle. yau ga ku tsamo tsamo tun da dama dai ba na farko ba ne dama tun ma kafin in zo nan interna de jeune fille de kelle na yi ta gani production da kuka yi sama interna de jeune fille de kelle. muna matukar godiya muna gode muku kuma muna jin daɗi sosai tun da ta hanyar wannan ce za a san mu za a san da kwai interna a kelle. to na farko dai a matsayina na provisor tunda zan fara ne dabar da lakwal ɗin ita kanta lakwal ɗin da farko dai sai eje ne aka buɗe shi a 2002 mhm. e, eh, kuma wannan sai ejen ya koma CAS a 2022 2022 justement 2022 to a yau wannan ekwal din yana da jimillar mutane 628 wannan yawan yara da za mu ce tufarkalla da allah ya sa lakwal ɗin wannan take da kwai shi yana da dangantaka da wannan intanet da aka buɗe tun da da in kun ba can baya lakwal ɗin nan ba ta da jama'a da yawa saboda mai saboda duk allahirin 'yan mata da suke samu sai ffd ba su samun damar zauwa su yi karatu saboda matsalan twitter kamar yadda kuka haɗi a farko mhm. kafin ku buɗe wannan taron eh to babu twitter shi ne ma ya sa tunda kuma kun yi sulinyen shi aka buɗe wani intanet ɗin to ma sha Allahu yau kaga mu ne hada mutane miliyan 628 dalilin buɗe wani intanet ɗin to in ka diba a cikin 628 eh, ɗin wannan 319 dukkansu yara ne na intarna kuma 'yan mata kenan alhali fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yaran da muke da kwai a nan eh, sos tamu ta kyalle to duka yara ne na 'yan kuma yaran nan daga ina ne suke zo mana suna zo mana da duk garuruka da suke cikin komin ɗin kyalle eh, wanda suke nesa da mu eh, in ba na manta ba kaɗan da ko wanda suke kilo gomiya tara da takwas da suke zawa daga nan wanda suke zo mana daga kusa su ne eh, kiringim kiringim kiringim na kilo ya tara da takwas kenan kun gani nesa ne to muna da kwai yara suke zawa daga can wanda suke mafi kusa su ne suna zawa daga garuruka masu nisan kilo shida kilo bakwai eh to abin da nake so in sani kamar ya ake samun shiga a cikin internakin ku ke nemo su yaran nan ko kuma iyayensu ke kawo su mm, to masha allahu daga sama dai babu wani kiritar da yake cewa yaro kaza ne kamata su shigo cikin interna mu muna daukan duk yara wanda suka fito daga komin din kyalle banda yan kyalle gari duk wanda suke garuruka na cikin komin din kadai yan kyalle ne ba su shiga tun da su iyansu suna nan tare da su go yawar to duk wanda suke cikin kyalle komin da kyalle garuruka mun gaya muku wanda suke da gomiya tara eh, kilo gomiya tara da kilo shida duka da wanda suke ciki suna zawa kenan babu wani kirita eh, kuma su suke zawa muna convocation ne duka yaran suna zawa daga an yi orientation duka muna yi musu convocation mm. babu wani kirtar ta kamamme duka ne kullum in an yi mun mun samu wanga decision na orientation et on fait de convocation mun kai convocation duka yara suna zawa ba biya kuma eh ba ba biya mhm. eh babu biya to madalla mun mm. gode da bayanin ku yanzu zan shiyo wajen intendant ya take tafiya kilasoshi nawa ne muna son mu samu karin bayani a wajen kuma. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya da kasancewar studio kalangu yau a tsakiyar interna gashi nan muna tattauna akan mahimmancin karatun diya 'yan mata tambayan ku ina so koma kan shi kuna so gabatar da wannan interna interna yadda gashi nan da kuke gani su muna tare da blog guda uku wannan blog guda uku kowanne blog yana da guda biyu na farko suna da yara saba'in da biyu biyu kuma guda na uku yana da yara wani daukan yara guda ɗari shine a jimilce zai kama yara ɗari biyu da arba'in da hudu kuma gashi mu muna da yara ɗari uku har da sha tara wannan ta nuna cewa kenan akwai gibi na gadaje wanda ya kamata a ce an ciko shi bancin wannan akwai ɗaki na ah, ɗaki na surveillance su guda biyu inda suke ah, zamne suna da gida a ciki daga nan kuma akwai refectoire yara inda suke cin abinci sai magazin guda biyu addakwai kuma akwai kiziniyar na zamani wanda addakwai a ciki daga nan kuma muna da latirin guda uku bancin wannan kuma sai akwai ɗakin gardiyan shi ma yana nan akwai a cikin wurin to ina gani in dai kamar zan gabatar da kamar wannan su ne dai yadda dakuna na suke cikin wanda cikin interna suke ciki mhm. na gode sosai tandan da bayanin ku eh. yanzu bari in karkato wajen madam ya tingir mai abdu surveyor ɗaya daga cikin surveyoranta na wannan interna madam ya ake fama da yara yara dai sai a ce masha Allah muna fama da su kan akwai wasu suna son karatu wasu ba su son karatu masu niyan karatu suna yi kuma akwai wanda karatun ma kwata-kwata rubutu ma ba su iya ba akwai a cikinsu mm. kuma akwai wanda sun iya ba su yi kenan ba su da volunteer ba su da niyan yi akwai su kawai kowanne iri suna nan a cikin akwai guri guda to ya kuke eh. kaman kuna kama musu kuna taimaka musu wajen su yi karatu kuna fusen eh, su muna fusen su muna fusen su lokaci ya akwai lokacin da muka sa na karatu kamar for example a partir da lokacin da ban mu da wuta a partir da sai la'asar su hutar dukansu da kayunansu su yi karatu muna surveillance suna yi kuma yanzu da muka samu ta suna yi da la'asarkin suna yi da dare ma. Mhm. Ah, to kafin mu je hutun takaitaccen lokaci zan komo wajen ɗaliban da muke tare da su. Muna tare da Aishatu Bura da fannin kalu Abdullahi dukan su ɗalibai ne a ajin Katiriyam a nan cikin Kyel. Barkan ku da zuwa a cikin fadar mu. Aishatu ke tun yaushe kika zo nan interna? Daga wani gari kike kuma? Daga Karamba nake. Mhm. shekara na uku ana in tun da na zo dai ina na karatu alhamdulillah ana sha biki tunawa da gida ina so in koma gida amma ina so kuma in yi karatu mhm. sannan karatun ya fi kuma to na gode bari in juyo wajen fanna fanna barka da zuwa barka fanna ke ma tun yaushe kike a cikin wannan makarantar tun bara wancan shekara nawa kenan uku shekara uku ke ma da kike a nan wurin eh. to ya karatu Vala, ‘yan uwa matasa masu sauraron shirin mu haɗu a fada sanin ku a cikin wannan shirin mukan baiwa 'yan matan studio Kalangu fili inda suke kawo mana ƙara haske akan babe da dama wanda suka shafi 'yan mata a cikin shirin nan nasu mai lakani da La Rubrique Rose. On prend et on se retrouve juste après. le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir à vous, fidèles auditeurs du studio Kalangou et amateurs de la rubrique rose. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui a un lien avec la saison des pluies qui s'annonce ou pas. Il s'agit de l'humidité dans les maisons. Le taux d'humidité dans la maison doit se situer entre 45 et 105 ce qui est le signe d'une maison saine selon le site couleur chanvre. La présence de taches et de moisissures sur les murs des papiers peints qui se décollent, des auréoles au plafond, des peintures écaillées, des murs qui se moisissent, l'apparition de fissures et de champignons et un sol suintant, des murs qui ruissellent, une atmosphère moite, de la bouée sur les fenêtres sont autant de signes qui permettent de repérer la présence de l'humidité dans la maison. Il ne faut pas négliger car la prolifération de champignons dans l'habitat trouve toujours son origine dans une humidité excessive et peut créer de gros dégâts. Les pratiques préventives pour lutter contre l'humidité de la maison et une maison bien isolée, correctement ventilée ou aérée. Pour la conserver comme telle, il est important d'adopter les bonnes pratiques préventives. Assurez-vous que la maison n'est pas humide en contrôlant les endroits où elle est le plus susceptible de l'être. Les salles de bain, les joints autour des baignoires si vous en avez, ou lavabo, l'encadrement des fenêtres, le bas des murs. Aérez votre maison minimum 45 minutes par jour en créant des courants d'air, surtout lorsque vous exercez des activités ménagères. Faites fonctionner la ventilation Lorsque vous lavez vos sols, utilisez le moins possible d'eau. Cela évitera la création de vapeur. Si vous utilisez des tapis de bain dans la salle de bain, faites-les sécher dans un endroit aéré après chaque utilisation. Faites-en de même avec vos serviettes de bain. L'idéal est de ne pas faire sécher le linge de la maison. Mais si vous n'avez pas euh, d'autre solution, évitez de le faire sécher devant euh, un radiateur, toute fenêtre fermée ou dans une pièce sans aération. Préférez le faire sécher devant une fenêtre ouverte ou une pièce régulièrement aérée, ce qui permettra d'éliminer l'évaporation du linge. Petite astuce pour savoir s'il y a de la condensation ou l'humidité provenant des murs. Découpez du papier aluminium à la taille d'une feuille de papier A4. Accrochez cette feuille de papier aluminium à l'aide de punaises à l'endroit où vous souhaitez contrôler. Laissez en place la feuille pendant 8 jours. À l'issue de 8 jours, si des gouttes d'eau se trouvent du côté qui était en contact avec le mur, il s'agit de l'humidité provenant du mur. Si elle se trouve de l'autre côté, c'est qu'il s'agit de condensation. Et voilà, c'est tout pour les astuces d'aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez gardé toutes les astuces partagées pour vous aujourd'hui. jura zaba da tsina da duka maganar da za a yi ta maimai ni ma kan sha wuya labari na da zan ku ne maso ne bai yi mini uziri ba da farko cikin rayuwa ta nisan ma ban yarda da shi ba wai daɗinsa ko kuma farin cikin da yake ciki ban sani ba yau ya kira ni na waiwaya cikin zamana a gefe ban san menene saurayi ba ba na biɗar kowa yau kula na a gani na bai daidai da ni ba sabida na kasance ni ɗaliba ce so ba zai san da ni ba abin da ke cikin zuciya Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada Indayo, yau a internat des jeunes filles Nagarin Kelle. Muke ci da tattauna akan au e fonctionnement et place de cet internat dans le maintien de la jeune fille à l'école. Deuxième partie de notre émission, nous allons parler à présent des avantages pour une jeune fille qui vit en milieu rural d'étudier à l'internat. Proviseur Zanjouyo Manti, na 'ya'ya mata su sauna a cikin internasi karatu menene fa'ida a ciki lalle kam eh, sai in ce zama yaran mata a internasi karatu yana da fa'ida sosai yana da fa'ida sosai na farko oh, babbar fa'ida da za ni ce eh, in sun zo internat din nan Euh, en Hausa, je sais pas, euh, elles sont sécurisées. Mhm. Et c'est pas comme en ville là où elles seront perturbées euh, par <laughs> entre, griffes par des petits garçons, puisque nous avons des mhm. filles tous, toutes à l'âge. comment vais-je dire Oui, c'est la jeunesse. c'est de, la 6 à la 4 C'est de la 6 à la 4 Et vraiment, elles sont sécurisées ici, et elles sont bien nourries elles sont, mises, elles sont mises dans des conditions vraiment favorables pour étudier. Mhm. Et est-ce que les parents sont réticents aux On ne va pas dire totalement, mais certains sont réticents. Mhm. On a des cas de parents vraiment qui refusent totalement même d'amener leur fille ici à l'internat. Mhm. Les parents là pensent qu'après après 14 euh, ans, 15 ans, leur fille comment on pas, n'auront pas de mari. C'est ça leur crainte. Et nous, on est là en train de faire des sensibilisations là-dessus à maintes reprises. Il y a l'un de nos partenaires qui nous a appuyé sur ça, l'UNPA. On nous a appuyé, euh, euh, a appuyé le chef de canton pour qu'il sorte faire des sensibilisations à cet effet. Donc on a fait de notre mieux vraiment pour euh, bannir cela, mais bien quand même il y a de quelques parents qui sont récits. Ce n'est pas fini jusqu'à présent, mm vraiment. Mm. Merci beaucoup. Madame Yantingiri Abdou. Madame, est-ce qu'il y a une contribution particulière au Ou est-ce qu'il y wacce kuke kawowa wajen iyaye su bar 'ya'yansu su zo a nan wajen musamman a e, ah matsayin ku na mace kuma wacce ta san muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. Contribution da nike badawa dai internet na à lutter contre le mariage précoce yana lite kwantar ya mariage tun tunda duk yaran da suke ciki na inda ba su zo lakwal kinin ba da plus de 100 elef da aurensu da an musu aure tuni amma internet kinan ya hana a musu aure duka suna na cikin internet kenan in babar su ba ba su yi auren ba dc kenan kahin su ida scholastic su sun kai kuma ajikin auren ko yanzu ba su yi arife ma sun koma kenan daidai wannan kin daidai aure ne Isa sanan nan wani su prejuge hakan ga cikin gari kamar babu wani jita-jita ana ci kamar kuna hana 'ya'ya aure itusa. E ba a rasa wannan magawan suna hwadi su ya lafkin da kansu ma suke ta in sun kai sun huce a jikinsu a wajen su ba auren su suna cewa maza suke ta su mutum ya girma bayyawa su aure su mm. za su rasa mijin aure haka suke sai su e kuma bulera shire ya kuke a mu san muke musu muke cewa su yi karatun su dai a cikin karatun wannan kahin su koma garin su ma suna samun miji anan ma mm. ko kwatsun sun yi kwanti ne sun kai can gaba sun samu miji mana ita ta kalli ni ta yi dariya kuma ta soke kai aisha tuke shi mai surveillance ta faɗa haka ne kina da kamar fargaba na idan kika kare karatu ki koma ki rasa mijin aure kai ko ɗaya. to ya zama a cikin wannan makarantar mi zama a cikin wannan makarantar ya gyara miki ke a ganin ki idan da kin zauna gida kin kai ashi hakan ga kina karatu zan kai haka ina ina zaune amma karatun da ya hi komi in kai karatu ya hi komi fanda akwai karin bayanin da za zaki muna ne eh to yanzu da a ce a gida kika zauna kike karatu ba a nan cikin antarna ba a ganin ki karatun ki zai yi nisa sosai za ki kai kamar haka kina karatu in na zo dai na karatun ya yi. akwai mai son ta bada amsa cikin ku wala sanu barka da zuwa barka da ya sunan ki kuma wani aji kike sunana aishatu abdullahi san ke muke to aishatu daga wani gari kika zo nan wurin daga maja anan ne cesium ne san kiyan To yanzu ke a ganin ki da a gida kika zauna karatun ki haka haka za ki fi jin daɗin karatu ko kuma a nan kin fi jin daɗin karatu. A da bambanci yanzu da kama a gida ne in muka ji ba daɗi ma za mu damu zamana a nan ko dole za mu. Mwayan nawa kika yi a nan? Dues ne. Dues kika yi. Mm. Ah, bravo. <laughs> Voilà, Amishan bayan mun shi daga bakin 'yan mata waɗanda suke karatu a nan International Fi na garin Kyalle, za mu je hutun takaitaccen lokaci inda za mu shakata da hadisin mun. Mu shallakol et on se reprend comment fonctionne l'internat de jeunes filles de Kelly et quelle est sa place dans le maintien de la jeune fille à l'école dans cette zone. Troisième et dernière partie de notre fada, nous allons cette fois-ci parler des difficultés dans la gestion de cet internat, mais aussi des difficultés que rencontrent les jeunes filles qui y vivent. Professeur ta Les difficultés, ça ne manque pas l'internat, donc, euh, surtout cette année-là, les premières difficultés, c'est le problème, c'est le problème vraiment d'approvisionnement en produits alimentaires. Ça, c'est le problème qui nous tient à cœur. Et nous avons un certain nombre de partenaires qui nous approvisionnent en produits alimentaires. Et nous avons le PAM, nous avons le Conseil régional avant, puisque maintenant toutes les activités ont été euh, transférées au niveau du gouvernorat. Mhm. Et nous avons les bonnes volontés, nous avons également la communauté qui nous appuie. Mhm. Les bonnes volontés ici même à Kélé Oui, les bonnes volontés ici même Vous Vous avez des particuliers qui aident l'internat euh, Justement, il y a de cela, je crois, deux semaines, et nous avons reçu une aide euh, d'une tonne de riz, de 100 litres d'huile, et de deux sacs de sucre, et de 5 000 pour le condiment et effectivement de 300 000 francs CFA pour appuyer donc euh, notre stock de nourriture. Et mm. ça, ça vient vraiment de, de particulier. Et par rapport donc euh, à l'approvisionnement, le PAM euh, nous approvisionne à hauteur de 30%. Et le conseil régional avant, c'était à hauteur de 70%. Puisque maintenant, les activités du conseil régional ont été donc transférées au niveau du gouvernorat, on attend maintenant vraiment la réaction du gouvernorat. Mais avec la visite euh, du ministre, avec euh, le, gouverneur, effectivement, qui était donc euh, dans la mission. Donc ils ont pris un engagement. Hein. La ministre a pris vraiment un engagement et nous tenons sur ces engagements-là que Madame la ministre a, pris et de résoudre ce problème-là une fois. en tout cas, la ministre a pris un engagement ferme et nous attendons, Inch'Allah, d'ici la rentrée, tous les problèmes en ce qui concerne l'approvisionnement en produits alimentaires là, donc sera résolu. Et nous avons justement, à, part ce problème-là, nous avons le problème du fonds de roulement le fonds de roulement. Donc, depuis la création de l'internat, donc, euh, nous fonctionnons, comme on peut le dire, un peu dans l'informel, puisque nous n'avons pas de fonds de roulement. Et puisque vous avez tous les le produit alimentaire qu'on nous amène là euh, ont, besoin d'être transformés pour euh, avoir des produits consommables directement. Mhm. Et on en a besoin de, de fonds. On en a besoin de fonds. Et ces fonds-là manquent. Et je pense que et la ministre, donc, dans son engagement qu'elle a pris, c'est fort là, Inch'Allah, mhm. et, sera donc à notre portée, justement. Et je crois que l'intendant veut aussi intervenir hein, à propos de, cette question. Monsieur Cheibou Tchangama, à vous la parole. Bon, j'aimerais intervenir. C'est pour compléter ce que le proviseur vient de dire. Mhm. Donc je n'aime pas passer ce passage-là sans préciser qu'il y a la non-prise en charge sanitaire de ces jeunes filles-là. Mhm. Ça, c'est la plus grande difficulté qu'on est là en train de vivre. Vous voyez, on a 319 filles. C'est toute une vie qu'on est là en train de gérer. Et chaque jour, il y a deux à trois filles qui tombent malades. Il n'y a aucune prise en charge sanitaire. Ça, c'est une très grande difficulté, si je vois. Et comment vous vous débrouillez On se débrouille tant bien que mal, comme le proviseur vient de, dire. Il y a de bonnes volontés qui nous appuient à cet effet. Euh. Et à part ça aussi, il y a l'extension, l'électrification là n'est pas suffisante au sein de l'internat. Donc, il faut que l'électrification soit suffisante pour que les trois dortoirs soient électrifiés. Vous voyez, l'électricité qu'on a, c'est au niveau du réfectoire, le logement des surveillantes. Et il y a le bloc, euh, le bloc A, euh, le bloc C plutôt, qui est électrifié. Les deux blocs là Jusqu'à présent, c'est dans le noir. Mhm. Donc ça, c'est l'insuffisance. Donc nous voulons que à ce soit, comment nous voulons à ce que l'extension soit faite dans le plus vite possible. En dehors de ça, il y a le personnel d'appui qui nous appuie, qui pour les bénévoles, c'est-à-dire les cuisinières et les gardiens. Depuis l'ouverture de l'internat, ces gens-là sont là en train de perdre des bénévoles. Nous voulons à ce que ce problème soit totalement résolu. Mhm. Nous voulons à ce leur euh, qu soient, qu soient, plutôt recrutées à la fonction publique. Et je ne vais pas clôturer cette émission sans donner la parole à ces jeunes filles qui sont avec nous. Et vous, de votre côté, quelles sont les difficultés auxquelles vous, vous faites face kowane matsaloli kuke fuskanta a nan cikin interna idan akwai wata matsala da ke ci muku tuwa a ƙwarya. Ina da matsalar sabili ma dai wanki. Da wara akwai amma yanzu babu sabili ma da kirba. Sunana Amina Bara. Ina kilas Katriya. amina tun da kuka zo wani matsaloli ne kuke fuskanta a nan cikin interna muna da matsalar sabulu mhm. kuma allo da fari ana yanka yanzu kuma babu akwai matsalar matula suna na hajara sai kira su katirin hajara daga wani gari kika zo daga damu to wani matsaloli ne kuke fuskanta a nan cikin yantar nakin ku da harko muna da matsala akwai yan mikro kenan in foke ki magana a rashin lahiya daban-daban kullum akwai muna da rashin lahiya ana yi kuma gashi ban mu da likita a cikin interna in mun ta yi likita ma wani bin a mana magani wani bin kuma ba a mana magani mhm. ya a ce mun kawo kuɗi mhm. dugon za a mana aiki a likita na biyu muna da matsala muna ban mu da sabuli na uku a da ana yanka kuma yanzu ba a yi a da lokacin da muka zo cesium muna da mataloli amma yanzu kuma ba mu da shi duk sun tsufa duka 'yan cesium wanda suka zo a bana suna ciccire mataloli yanzu babu su mhm. mataloli da yawa sun ciccire sannan kuna da matsalar kitishinic da gotonku Eh, a da shi ma ana kawo amma yanzu ba a kawo. To da ba a kawo ya kuke yi su tantuke ba ku? A'a. Matala matala ke fitura. Suna amfani da tsamma. Aha, to barin shi wajen madam ya girma Abdu servant Madam kun ji matsalolin da 'ya'ya mata waɗanda ke karatu a nan cikin intanet su kai su lefe. Na san kuke rayuwa tare da su kun fi mu sanin me ya fi ci musu tuwa a ƙwarya. Eh, to yadda suka yi sulin wannan matsalolin su ne suna da matsalar sabili suna da matsalar yanda suka ce yanka da har biyu dabba biyu ma farju suke yanka ake yanka yanzu da yamma babu to kuma shi kit hygienic da suna da shi yanzu da basu da kitkin a plaskin kitkin duk matsalolin da suke kwanta shi suke ciccira su yi kit is hygienic yanzu su ne matsalolin nasu kuma yanda suka faɗi na likita ma haka ne kuma yanzu harkar likita ma in ya tashi your dozer di mata sai mun yi deplace cikin dare ma sai mun tai CSE mm-hmm. daga nan zuwa CSE muna tahiya kuma akwai nisa a ah, to a kalki 2-3 km da ina cikin mm. ya kai ko 2 km haka nan ba ku da moyen de déplacement sai babu moyen de déplacement cikin dare nan ya tashi mai gadi ya je ya dauko amalanke da gidan shi ya kawo in ya so sai mu dora maladikin mu kai can ganye traite sai mu komo kuma mm. Na gode sosai kun dai shi a yau daga bakin mai ita kenan matsalolin da wannan interna na jeune na kelle ke fama da su. Avant de clôturer notre émission et de se dire au revoir, nous allons d'abord accueillir Seino 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de vives inquiétudes au Niger, la dépravation des mœurs. Cette expression souvent évoquée mais rarement comprise dans toute sa profondeur. Elle renvoie à la dégradation des valeurs morales et des normes de comportement traditionnellement respectées dans une société. À quoi consiste cette dépravation Quelles en sont les conséquences pour la société nigérienne et surtout, comment pouvons-nous, en tant que société, œuvrer pour enrayer ces phénomènes Chers auditeurs de la FADA, examinons ces questions. Pour commencer, qu'est-ce qu'est la dépravation des mœurs Eh bien, la dépravation des mœurs désigne la détérioration des normes éthiques et des comportements acceptés au sein d'une communauté. Cela peut inclure une perte du respect pour les coutumes, un affaiblissement des valeurs familiales, une augmentation des comportements antisociaux tels que la corruption, la violence et la débauche. Au Niger, cette dépravation se manifeste par une montée en puissance des pratiques immorales. Parlons à présent des conséquences. Eh bien, la dépravation des mœurs au Niger a des répercussions profondes sur divers aspects de la vie sociale. D'abord, une perte de cohésion sociale. La dégradation des valeurs traditionnelles peut fracturer la société alimentant des tensions entre les générations et les groupes sociaux. Les jeunes influencés par des valeurs extérieures ou des comportements déviants peuvent se détacher des traditions créant un fossé avec les générations précédentes. Prenons en exemple l'affaire de la soirée bikini qui s'est déroulée le mois dernier à Niamey. Elle a provoqué une réaction négative de la part des autorités et d'une part de la population. Elles ont jugé l'événement contraire aux normes culturelles et religieuses locales. L'organisation de cette soirée a mené à des critiques sévères envers les organisateurs et à des discussions animées sur les réseaux sociaux. Cette affaire a également entraîné l'arrestation des organisateurs de cet événement. Il faut noter que l'organisation de cette soirée bikini a relancé le débat sur l'influence culturelle extérieure et la place des événements mondains dans le contexte socio-politique actuel du Niger. Ensuite, il y a une augmentation de la criminalité. Eh bien, la perte des repères moraux est souvent associée à une montée de la criminalité. Le Niger n'est pas à l'abri de ce phénomène avec une augmentation des actes de violence, du vol et de la corruption, nuisant à la sécurité des citoyens et à la stabilité du pays. Et aussi, il y a une détérioration de l'éducation. Les normes sociales en déclin affectent également le système éducatif. La qualité de l'enseignement peut souffrir lorsque les valeurs comme le respect, la discipline et le travail acharné ne sont plus valorisées. Que faut-il faire pour éviter la dépravation des mœurs au Niger Eh bien, rendez-vous demain pour la réponse à cette question, même heure, même canal, à travers nos radios partenaires. Voilà, amis jeunes, tout ça la fada, c'est terminé pour aujourd'hui. Anam Karshen Shirnam Namuhada Fada. Et où nous étions en compagnie de Madame Yatingirmay Abdou, surveillante ta internat na jeune fille. Nanankele, kuma a cikin tattaunawar mukun saurari Malam Ibrahim u proviseur da Malam Shehu Tangama shi kuma intendant na na internat. Sannan kun saurari kuma wasu daga cikin ɗalibai kamar Aishatu Bira 11 Katiram Fanna Kalu 11 les Elezo d'autres qui nous ont rejoints après dans la FADA. Et tare da su kamar de kuka ji nous avons fait le tour de comment fonctionne cet internat. Menene fa'ida a cikin a sanya 'ya'ya mata karatu musamman karatu a cikin makarantar kwana sai kuma kalubalen da suke fuskanta a cikin tafiyar da makarantar da masu wa'anda ɗaliban um, ke fuskanta a ciki. A nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai mu ran da za sake dawo muku da studio Kalangu. مع السلامة